الثالث بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قلت لعبد الرحمن بن القاسم دون رسالة دم عن وعي ابن القاسم يدو زي فاتر to me ya sunan ibn lukasin sunan ne wurin wurin tambayan kamar da umar to su da kan wata rana ka zo ka tambaye ni eh, waye ibn lukasin mu ba mu ma ban sani ba sai dai ba zan gaya maka ba zai da mamu waɗan ai mu dawwana sai an ƙare tukuna an tawa ka in ba ka awara. kuma dai ya cancanta kamar don da an tsofa rigiman duniya ta yawa eh, eh, mayan yake da suna mamaran yalo da yalo da har fara guduwa ba ka suke cewa ba in ya cika ya cika sunaye in kai ta rubutawa a waya ko kamar yadda kuka ce ban sani ba yan sun yawa cike su dinga ficewa kada wani mai musu in ba ka yadda ba ka tafi haka ni ma ban sani ba faɗi ne ji ne suna faɗi wanda ya faɗi mai ne kuskure ka gan tsofa ya kayi lode kayi lode ta ga wani ya fita a ciki wata rana zan ga abdullahi kasa zan sanci sai kuma daga ina yanzu malam ga manta ne fito gaskiya gashi dai kafin sa sanka amma na neme ka cikin kokolwa na ban ganka ba Hmm? ko za ka tuna min wani wani wanda zan iya tunawa an san ke ni ne wanda ke liƙi da malam abubakar na shanta duk inda ya haka muke tafiya kamar inuwa sannan mu ishe ke eh, kuwa an yi wani yaro haka kai ka zama haka an sha ne ni wadda zan rasa yadda zan yi to ya buɗu daga cikin ƙwaƙwalon ya ce a gaskiya ne sai an gama tun da abokan da yawa ga abubakar zamfara ko ya tafi ga abubakar likita ga abubakar rori barkatai amma ana ce a santa guda ɗaya ne kwallon kwal a wuri na fa amma suna da wani abubakar can na a santa ba na ba wani ba سأل عبد الرحمن بن عوف بأي سبحان الله بن الحافل أرأيت فتى من ميل أباري كل هدين قلده دون هدايا دا أكا يا مكا أكا مكا راتي أكا مكا على علامة نراتي آه، قلده رجل من جزاء السيد هدين أو نظر كو ألواشين سيئي أو هدايا الكراني كو هدايا تكراني غير minal من waje ne ya rata ya mata ya yi mata shishari ya fa mata dukkan abin da ake fa mata na alama ta tsawo ko kuma da yannan tana fila ce idan qalladahu aw ashkarahu aw fa'ala zalika jami'an wa huwa sahihun yana lafiyayyan fa shi dabban ya juzu fil hanal ya halatta ya harda da shi shi wanda ya kalla daga malar da ke yi eh, wannan ya cancanta ya haɗaya da shi shi ikon Allah sun ta masu ya kafa ba da zalika awa aniya ko ya makance wanda ba a haɗaya da makawo sabu ko aibun wata na kafa ta same shi wanda ba dama a yi haɗaya da shi فحمله صاحبه مشي يتقوشي أو ساقه كي كوروشي أهكا حتى أوقفه بعرفة أهكا يتعد شيء عرفة فنحاله بمنا شنا أكفى على من تنبياته من له حكمشي قال عبد الرحمن رضي الله عنه سيميئتي قال مالك رحمه الله shi ke zai a yayi an je da shi an yi karatu wannan yayi kultu fa in saqahu ila mina dan aina ya saƙa shi saqahu atawa waqahu bi arqahu to amma in ya koro shi zuwa nafa, fa fa in saqahu ila mina wa kada fatahu kofa bai tsaya da shi a arfa ba biyar kwata a yi jirgi uku zai yi masa an hara hobi mina bajiyar shi arfawa nan mina ya samu kayan shi ya koro shi taho da shi au hatta ya ruddahu ila hilli sai ya kai shi hillu saniyan saniyatan ya sai ya nami ya kai shi hillu sannan ya dawo da shi ya da kulhul harama fi kauli malik Wala si in kana adakalahu min al hilli. In dama can ta farko daga hilli ta hore shi. Wala ya hore jihu ilal hilli bai fitar da shi zuwa hillu saniyata. A wancan hillun ya wadata. Walakin ya ho ila makka. Sai dai fa duk wanda aka same shi a nan mina to ya kora shi makka. Ba da wurin yankansa ba. Akwai mai yanka a makka. bayan haraku bi makka a can ne wurin yanka sai lallai Allah ji kan mai halari sai ce la ya hillu laho an yi fa'ala fi'lan hatta ya alama hukum Allah mu kuma a galariya yadda muka dama muke cewa muke yi muka ce ya yi dan wannan har shi tun da za ka fasa ba sai ka haɗe da ita tun da za ka za ka gaba ita a wannan ba amina ake an kashi ba da ya kai shi maka qala qala kullu hadayan fatahu al formula duk wani hadayan da ba ya tsaya da shi a arfa ba da arfata fa mahalluhu makkah da wani wurin بيد ولا ولين in ba makka ba. بمكة وليس lahu له بمحل gida ba wurin sa bane ba Kuntu na ce to Allah ya gafarta mala fa in fata hulu ku bi hasar hadai in yi da wannan hadaya ko ce masa dukiya ba abu min mina ya koro shi daga mina ila a taba, kaba da an yi balu gaba sai ya kafa kafin ije makka قال مالك رحمه الله لا يجزئه دول سي دي فاكي شي وانچن دي كافا سي دي زمري بالكفا اي صدقا دي شي كما اساك ودي اي تدري سامولا دا بري ينكا شاك بالا نبا وهذا لم يبلغ محله عند مالك قلت أرأيت من اشترى أضحية to wanda ya sayo layyafa tun da da hadaya da layya tare suke tafiya ga ai da aka tasa aka magana aikin hajji nan aka faɗi dukkan da za a yi aiki da ita banda mai aiki banda mai kaza banda mai kaza da aka zo a aliya ne aka faɗi ta da daga sallah ne aka yi layya da aka zo aikin hajji ta aka yi dukkan irin ta layya Hmm? hmm? lamarin masu saidawa da suke kaiwa mun yadda da duk abin da suka yi wanda alhali bai kamata mu yadda ba mun gana muke kai ni na gani ido saboda yaudarar duniya amma dai haka nan akan ce su an kai su wannan taimaka duk wanda aka sarauri kada an tsaya da su a arfani wanda suke wuri kaza shigo da su aka sai da aka yi su hindu sannan aka kawo su aka zo da su sannan ake sai ba ce to shi kan ba ma ko mai tambaya an tsaya da su a can ba tsaya da su a can ba kawai ga inda ake sai a yi hadayan wannan hukunce hukuncen duk an manta su a suna sa ido a yi masu sai da tun da kasuwar su tana da kuma ba irin kasuwar mu ne wata bacci a yi bo kayan ka inda ga dama kasar inda ga dama abin da aka yi neman kare ka ka biya rabino in ka biya rabino shi nan su ko akwai ka'ida tun da na musulunci ne ka duba ka hannu ba don da ka'ida ba a ce maka wurin sadaka ba kuma a wurin ga nama na sadaka ka nemi dan adam babu sai yanzu da in ka ce eh, eh, dubi igasan da in ta zo ta ce za ta yanka fa sai an yi yanke yanke in kuma ana so a kwashe lafiya to a zo da sojoji ko ebo yan banga sun fi araha shi ka na zo in ba haka ba to sai an yi yanke yanke wurin ainihin abu su ku ina doka ga masu ina za ka sa ganin misalin kamar a ce maka ne yanzu a ce a yanzu an yanka ana gasa nama ana menene in kare ya zo ya ke, ya sai tafiya ba su tsaye kawon su yanzu nan ya ci duka e ba ba sa rike amma sun san lamarin idan aka canza ba a fitar da aya ka'ida ta tarbiyya ba a fitar da kayan tarbiyya bulala ka'ida ba a kula da ita idan an ɗauko bulala kunce za a yi saboda haka yi sa'a kaka hukuncin ba abu nan malamin zaga na yau da bulala ko ya riga na fanta ba wani dama gari. ta duka ne kawai shi ganin ta dogai ma ko ko amma da za a ce a ajiye bulala to yanzu ka yi laifi ka cancanta a natattar da su don haka na an shiga ofis an rubuta an rubuta ta ana ta mishin a kanka wanda za a yi masa bulala can ɗalibai su koma gefe da dafi da buwan zai shiga uku ka gama an ji an samu faransa ka gama an ji an samu abun nan ɗalibai sun taru sun yi kaza kai kan yau sai abun da ali yi a ce a dawo su ya aka yi ya siffar laifin ya yi gudanar da laifin ya ya kaza a rubuta ajiye sai allah ka yi gobe da ƙarfe kaza wannan abun ya isa wa'azi sannan lokaci kaza tun na yi kuwa malam ba kwashe saboda an riga abu a mutum a zo a hukunta shi Daga da zana nemi bulala aji amma yanzu za ka yi magana ka yi magana ka yi magana ta ganin kwana yau da bulalar ƙoƙin akwai gaban a bulala ba ana bulala da bulala ta sama kama tsawon waya da ita ai za ka gama a ka'ida dole yara na tsaron zuwa ofis don sa kalli ofis suka ce kai wurin nan ko ba abin da ba ba wurin nan malamai ne ga irin yadda su kowa yana ji da kansa babu wai babban tajin da kowa ya ga yayi masa sai ya zarta bai san cewa yana da iyakacin inda aka ba shi dama ba sau da kana ce don haka na ya su sun san kansu sai ka shiga maka ka gama ba kallon bala'i ce ba daga gabin jiya ba da idon ka in ma ka mai bindiga tana fa cikin gidanta yana kamar da ita amma gefen shi ke yi yan sanda ga su nan barkatai soja ga su nan barkatai kamar ruwa amma ba mai bindiga sai wanda ke kula wanda ke kula yana yabe kuma ka dubi da abinci da kwarjini suna amfani da training su ne kawai أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه يعطي لي وكنفر ثم بدا له بعد أن نواها سنة لمر يبين مصبعين يعني يضي لي لكفه أن يشرك فيها أهل بيته yanzu ya kamata ya hada yayan gidansa matansa mahaifansa ‘ya'yansa da shekaran kansa amma shi yi sai rabansa to amma farko da rabansa ne yaya wannan lamari a ya juzo zalika fi kauli malik ala na'am ce yi fi ra'ayi a fahimtar da na yi ولم أسمع من مالك أما آه شيء من القاسم كنا عبد الرحمن إيش نعم في رأي أفهم كان ياي ذاك يسون يسان ذراكني ونليا أما ولم أسمع من مالك فيه شيء إيه هذا الشيء ba irin mutum zan da dinki da abin da ya ka sai na yake mu malam ne ce mu mai kaza malam ne ke kan mai kaza a ta yaudaran mutane akan haka a tun da malam ne ke ba mu mu malam ke ba a tambaya mu malam ke kaza mu malam ne ke mana kaza alhali malam bai ma san maganan ba bai san yayin da aka hada ba bai san yayin da shirya ba sai duk wani za a je lahira da kuma yi hisabi لأنه كان يجوز له ينهى لطا غريسي أن يشركه أولا لأنه ينهى لطا غريسي سيدة قضايا وأنهم بيبا سيكم الله مريبا بيانا مصر وأنهم بابوا ليه قال والهدي عند مالك مخالف للضهايا هذا يا أول مالك يا صاحب أولي تنا قنن راح قرأ سيدنا جين ينزو آه، لوقت ينصر لا يعيكو rana ta ɗaga yanzu nawa ina kala bakwai da mamun biyar zo da kanan muna da jaza'iza maganan da ake ne yaushe ne muka yi maganan ne mutum ya binne kansa ya binne jikarsa shi kuma yana in eh? ya kasance ne ku amma wannan bai ke shi wazi ba don mu ma gashi nan ya samu mu mun bubbunne ya yanzu jikoki muke ba Allah ya wani yaro cikawa na jin Muhammadu sunan shi Umar Umar yi eh, Umar Umar sunan shi jikanmu Allah sanan yana na a cin da da Allah masa cikawa ya mutu saboda haka nan yanzu sai mu yi masa sallah tunda mun na ga lokacin yayi kuma yanzu mutane kafin su tashi ina da san kusan mu ana da alwala ko mata